Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin 'yan kwanakin nan da ya jam'iyyar APC mai adawa a Najeriya ta fada cikin rudani lokacin da aka ruwaito cewar shugaban majalisar wakilan kasar Aminu Waziri Tambawal zai tsaya takarar shugabancin kasar bayan wasu daga cikin aminansa sun saya masa fom. Yau a cikin wannan shirin za mu duba wannan dambarwa da kuma matsalar da ta haifar. To kamar da yadda kuka ji a cikin shirinmu na makon jiya wasu abokan shugaban majalisar wakilan Najeriya Aminu Waziri Tambawal sun saya masa fom ɗin takarar shugabancin ƙasar a ƙarƙashin jam'iyyar APC abin da ya haifar da cece ce a fadin ƙasar. Aminu Waziri Tambawal a wancan shirin ya ce dama an daɗe ana masa wannan fata amma dai zai je shawara da magoya bayansa kamar yadda ya shaida mana abu na farko shine ni dai allah ya sani ba ni na kira waɗannan bayan allah su je su yi abin da suka yi ba allah ya sani ba ni na ba su ko kwabo don su je abin da suka yi ba sun faɗi dalilansu kuma kun ji na ganin cewa ya dace in zo in tsaya in nemi wannan kujera ta takara shugaban ƙasa a ƙarshen jam'iyyar apc mutum ba zai zo da fata alheri ya nufo ka da alkhairi ka zo ka ce mishi kai ga wata magana ba in ba ka yanke shawara akan abin da ake magana ba saboda haka na karbi wannan fom ne zan shawara da sauran shugabanni da al'umma da muke shawara da su da musamman kuma jama'ar jiha ta ta sokoto akan cewa menene makoma ta tafiya da za mu yi nan gaba in allah ya nuna mana kun saurari aminu waziri tambol shugaban majalisar wakilan najeriya kenan To bisa dukkan alamu, tambawal ya sauya matsayi, inda ya ce sakamakon tattaunawar da ya yi ya sa shi janyewa, kamar yadda za ku ji a tattaunawar da Nasiruddin Muhammad ya yi da kakakinsa Imam Dalhatu Imam. a mun samu bayani cewa kakakin majalisar wakilan Najeriya Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal ya janye daga takarar shugabancin kasa da a makon da ya wuce ya sayi takardar izini. Shin ina gaskiyar wannan? abu biyu ne akwai gaskiya cewa ya jaye ya ba da sanarwar cewa ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba amma na biyu a bari na son dan gyara ma bayanin cewa ya sayi fom abin da ya faru shine wasu abokanayen siyasan shi haka da abokanayen aikin shi a majalisa su suka sayi fom din suka kawo mara suka bashi cewa a sun ga ya dace ya tsaya takarar shugaban ya fitar da bayani cewa ganin yadda lamunan siyasar kasa ke tafiya da kuma tattaunawa da yi da wasu dattawa a nan gida sokoto da kuma gajera gaba ɗaya saboda haka yana ba da sanarwa cewa ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba a zaɓe mai zuwa. E ya faɗi wasu dalilan da ya sa eh, yake shawarar janyewa daga wannan takara? E to kamar yadda ya bayyana a bayanin cewa na farko dai shigowar shi takara na musamman neman shugaban kasa a wannan lokaci a zai kawo wasu 'yan cikas misali ga ita burin jam'iyyar apc na ta da ɗan takara a matsayin jam'iyya karfafa tana yana ganin cewa idan har ya fito za a samu bambancin ra'ayi ga 'yan jam'iyya da har zai iya kaiwa ga koda wani ɗan takara ya fito ko shi ya samu nasara misali a wasu 'ya'yan jam'iyya ba za su saurara ba su yi haƙuri a tafi tare kuma na biyu wasu dai bayanai da dattawa suka kamar ganin cewa ya dace kar ya fito yanzu shi yasa kamar yadda ya bayyana sa bai fito ba wato dai a takaice za mu iya cewa a ta da kura da wannan takarar tashi ta faro shi yasa ya janye kenan eh wannan kuma da wasu bayanai misali kasan wani sa'i dattawa in sun ba da shawara ba dole ne ya zama ya fito fili kowa ya sani amma dai kamar yadda ka bayyana yana cin dalilan da ya faɗa kuma kamar yadda ya ce shi ya shigo jam'iyyar apc ne saboda ya gina ta ba wai burin shi bane a ce yau a sanadiyan yin wani abu da ya cikin jam'iyya ya kawo cikas ga ci gaban jam'iyyar gaba daya A yanzu me wannan mataki Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal zai dauka a siyasance kenan ganin cewa a baya dama an yi ta jita-jita cewa zai yi takarar gwamna na jihar Sokoto. to a yanzu dai a musa a bayanin da ya bari yau a bai nuna alaman cewa ga wani abu ba da yake so ya yi ko nan gaba ko zuwa wannan zaɓe ko wani zaɓe mai zuwa amma dai kamar yadda aka saba kamar yadda ya bayyana ma jama'a mutum ne mai sauraron maganan dattawa saboda ka yana nan ana tattaunawa da su nan da yan kwanaki insha Allah zai fito yi bayani a game da ina alƙiblar siyasar shi ta dosa. To duk da janyewar Aminu Waziri Tambol, hakan bai hana magoya bayan janar Muhammadu Buhari mayar da martani ba, kamar yadda za ku ji daga bakin Faruk Adamu Aliyu a hirarsu da Abubakar Isa Dandago. A gaskiya mu a siyasance da muke tare da Buhari, Tambol karamin alhaki ne a gurinmu. Yawwa domin shi Tambol ya sani duk ɗan majalisa da irinmu da muka yi ah, da waɗanda suke ciki hashi sun sani cewa dan majalisar tarayya ba shi da mazaɓa mazaɓun gaba ɗaya a suna ne amma in ka duba mai mazaɓin gwamna ne ai domin yawanci a najeriya nan duk mutumin da ya tsaya takarar dan majalisa sai da sa hannun gwamna saboda haka idan waɗanda suka turo tambol ya tsaya takarar shugaban ƙasa suna zaton tambol zai iya kawo jigawa misali ni ina kalubalantar makusantan tambuwal cewa ga fili ga mai doki me yasa kuke zargin turo shi kai ba shi da dama da yanci na neman takarar a yana da ita ai ba kwarai kwarai kwarai yana da damar da zai nemi eh, shugaban kasa amma wato a yadda najeriya ta samu kanta ciki najeriya gaba daya musamman kuma inda shi tambuwal ya fito jihohin arewa yadda ake kisan gilla yadda a yanzu da nake magana da kai din nan akwai 'yan uwanmu a mubi jihar yobe jihar adamawa jihar borno da ba sa gidajensu wasu ba san inda suke ba saboda rashin iya mulki da rashin tsaro na gwamnatin pdp wanda ya fito daga cikin ta sati biyu da ya wuce kuma babu yadda za a yi a ce ka fito sati biyu da shiga a ce za a nemi takarar shugaban ƙasa in dai ba so ake a zo a wa mutanen arewa ba ko yarabawa da muke tare da su baka ji wani bayarabe daga ko da ya fito a jam'iyyar pdp ba babu sun tsaya sun sa good luck a gaba sai inda karfin sai kare amma mu abin takaici wato ashe ba girma a wannan harkar babu sanin ya kamata babu sanin na gaba yaya za a yi misali shi amini na abokina ne sosai tambuwal kuma ina mamaki da na ji wannan abu wallahi shi nake ganin ko mafarki yake yi kuma kamar yadda na faɗa wallahi tallahi ba ma tsoron a buga da tambuwal da duk wanda zai fito a gurin jama'a da ake nema ko to mun nema a gurin Allah muna nema a gurin jama'a abin da muke so a yi yadda duk suke tutiyar demokaradiyya dukkansu wanda suka fito daga pdp nan ina nufin da kwankwaso da atiku da an tashi magana za su ce su ai in aka ba mutum takara ba zai ga darajar ta ba saboda haka gwanda a yi zaɓe to muna kira gare su da shi tambol ɗin da sauransu cewa don allah don annaba abin da muke so a yi domin demokradiyyar ta wanzu a najeriya so muke ran da za a yi wannan zabe ko a ina za a yi a yi akwati a ce ga akwatin buhari ga na tambol ga na atiku ga na duk masu neman takarar nan a ba kowa ƙuri'arsa ya je ya jefa a bainar jama'a a zo a yi kirge ni ina tabbatar maka da yawon muhammadu buhari da yawon mu da muke tare da shi in aka yi wannan zaɓe free palo aka kada buhari mun ji za mu bi mu yi wa duk abin da za mu yi wanda ya ci zaɓen nan za mu yi masa yadda za mu yi wa buhari amma honorable kamar mai saurare zai ce kalaman ku na nuna kamar kun fara karaya ko makusantan janar muhammadu buhari ganin waɗannan 'yan takara da ake ganin su take yi da su kuma su ne sabbin jini a sabgar <laughs> ai magana karaya da muhammadu buhari wallahi babu ita domin na tabbatar maka da cewar a garin tambol tambol a garin tambol wallahi tallahi buhari zai kai dai ka da aminu wazir tambol kakakin majalisa ne fa guda ba ka jin lura da yadda ma matsayinsa yake hakan wani karin abu ne da yake nuna cewar akwai kyakkyawar juma'a to ai shi abin da ke faɗa maka kenan ka san ka kula ita majalisa yadda ake yi ka zo na zo daga garinmu ba baka san nawa ban san ka ba sai a zo bisa wasu dalilai a zaɓi mutum ya zama shugaba a cikin ko gaba ɗaya yanzu matsayinsa ba zai iya tasiri ba a sam na gaya maka a a najeriya matsayin tambol ba shi da tasiri a majalisa matsayinsa yana da tasiri amma kamar na faɗa maka 'yan majalisun ba za su iya masa komai ba kuma abin tausayin hailau ne. ana can ana rigimar allah ya sani irin gudunmuwar da muka bayar daga cpc barin magana jam'iyyata ta da ta yadda tambol ya zama shugaban kakakin majalisa sannan sai a zo saura sati uku a fadda gwani maimakon ya zo ya bi bayan wani ba ma sai ya zo bayan buhari ba wallahi ya je ko ya bi bayan kwankwaso akalla waɗanda suka fara a ce ya mara wani ya ce ni a matsayi na nan na sabo shigowa ina bin bayan wane in yi haka ya taimaka wa jam'iyyar ya taimaka saboda rashin rarrabuwar honorable akwai batun da ake na cewar shi kansa janar din ba shekaru sun cin masa ba kwa ganin wannan ma wani hujja ce da za ku haƙura a ce wani sabon jini kamar irin su tambuwal din ya zo an sanya shi a gaba a yi maganar aje ɗan shekara saba'in buhari ya fito yana neman takara to aje mutanen jam'iyyar apc a yanzu tukunna su ce a'a buhari ya tsufa ba za mu zaɓe shi ba sai zaɓi sabon jini irin su tambuwal in aka yi haka an yi demokradiya amma maganar da kai ta baya ai tsoron mu ake ji tsoron buharin ake ji shi yasa duk ake kawo wannan magana ya tsufa ya yi takara sau uku da ya ce ba zai yi ba to du abin ya faru kuma in kana son mutane da alheri ko da ka yi rantsuwa sai kai ka fara ballantana buhari ba rantsuwa ya ba ba rantsuwa ya ce ba zai takarar nan ba cewa kawai ba zai kara yi ba honorable faruk adamu aliyu kenan tsohon shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilan najeriya To koya jam'iyyar ta APC ke kallon wannan dambarwa da ke neman raba kan 'ya'yanta? Wannan ita ce tambayar da muka yi wa sanata Lawal Shu'aibu, mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa. Mu a jam'iyyance duk wanda ya ji ya cancanta ya takara a ƙarƙashin jam'iyyar mu ba ma hana shi takara. Kuma in ya zo sayan fom za mu sai mashi da fam. Banda wa'annan guda hudun da ka faɗa akwai gabnan Ah, imo roches okoroche shi ma ya ga mana ba da daɗaya ba zai zo ya sai fam don haka mu bamu hana kowa sayan fam ba duk wanda ke jin ya cancanta anya yawan 'yan takarar nan da yadda kowa ke dogewa ba zai haifar da matsala ba ba zai haifar ba in ana zancen demokaradiyya ai zance ne na wato dole ka girmama ra'ayin kowa duk wanda ke da ra'ayinsa in ya zo da ra'ayin shi ba za ka kushe ra'ayinsa ba za ka saurare shi ka ɗauki na ɗoka wanda ka ji ba za ka yi ɗauka ba ba sai ka jefa ba ka bashi inda ka gan shi mu dai a arewacin najeriya ƙarƙashin tutar apc mun na kira mitin kaduna na kira su shugabannin mu na arewa a cikin a ƙarƙashin tutar mu tutar jama'iyyar mu na kira duka gwamnonin mu na kira duka 'yan majalisar mu na tarayya da ta dattawa na kuma kira duka ah, ciyamomi na jihohin arewa mun zauna mun yi maganganu masu ma'ana kuma maganganun nan ba komai ba ne in banda mu nemi fahimtar juna sannan kuma mu nemi haɗin kai na juna makasudi kuma shine domin a ganmu a matsayin wato family ɗaya to wannan kam ina sa ran mun yi nasara akan wannan mitin da muka yi to me jam'iyya ke yi na ganin ba a samu baraka ba idan an fidda gwani eto eh muna wannan shiri banda da hurumi na in kira duk 'yan takara na ko'ina najeriya amma ina da hurumi in kira 'yan takara na shugaban ƙasa waɗanda suka fito daga arewa kuma shi ne shiri na biyu da nake da shi zan kira su za mu zauna za mu yi magana da su kuma ba don komi ba saboda kar ita jama'iyya a zo a mata rauni bayan an yi wannan takarar da dan takarar ya kasance dai kowa ma ya samu a cikinsu to sauran ya kasance a shirye suke su mara masa baya kuma su iya aiki sanata lawal shu'aibu mataimakin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa kenan yanzu kuma za mu sake komawa jihar plato inda wasu ƙananan ƙabilu a yankin arewacin jihar suka koka kan abin da suka kira baba kere da ƙabilar birom ke musu rabaran sunday adaji shine mai magana da yawan waɗannan ƙabilu kuma ya shaida mana cewar yanzu fa tura ta kai bango eh kaga ba ma mu kananan kabilun kare ba shi yasa muka canja masa suna zuwa kananan kabilun arewacin eh, plateau muka sa shi cewa northern plateau people's assembly domin mun fahimta in muna zama ma muna samun da labarbaru wadansu yan mu garam din ma eh, waɗanda ba lallai na duba su ma ba da sauki suke samun hannun mutanen duba shi yasa kaga muka ce to mu haɗu in ka duba a siyasance duk abin da ke na federal da ya kamata a bawa yan plato in ka duba duk gaba daya jerin drum kuma drum din nan za ka ga cewa ya je bangare ɗaya ne duk in ka zo state din nan duk kowane ofis wanda take da armashi za ka samu drum a wurin in ka bincika ma so da yawa kusan saba'in daga dune to in ka zo ka duba a siyasance duk su gwamnati su suka yi an zo kuma su yi gwamnati su yi minista su yi eh, senator ba so ɗaya ba ba so biyu ba sai muka ga yanzu kuma ana so a maimaita wannan abu to me menene matsayin mu mu na kananan kabilu a arewacin plateau din to kaga shi yasa muka ce gara mu hadu mu ba jan layi muke da su garon ba amma mu nuna masa in shi babban yaya ne to ya san dole akwai kannensa a nan northern part arewacin plateau din da ya kamata a tafi tare Reverend baka ganin za a ce kun makara domin yanzu shi gwamna yana gab da kammala mulkinsa kuma za fara wani sabon lale. Ba mu makara ba domin eh, wannan kungiyan tun wata shekara Allah dukan shi mutuwan eh, Danton. Muka ce to tun da shi Birom yana eh, eh, gwamna kuma Birom na minista. Ai muka ce mu muka kawo korafi muka ce to da an hakura a baiwa wata kananan wata karamin kabila ta je ta cika gurbin shi sanatan da ya rasu. To a lokaci ya yaki ya sake cire Danzu Birom ya sa a wurin. Kaga sun ci gaba da kama matsayin gwamna da minista da kuma sanata. to kaga yanzu nan muna jin kici-kici kuma da alaman hakan zai faru yana so biron ya zama gwamna shi zai je sanata to kaga in suka samu gwamna suka samu sanata ne ai da alaman za su sa minista ma kuma biron to kaga shi yasa muna ce mu ba mu makara ba domin in ka duba rashin makaran mu da ina ce ba mu makara ba ai muka bincika mu kananan kabilu mu kabilun da ba biron ba ai mun fi yawa domin barin baka wani haske kagar zone akwai ko ta ladi ladin ma akwai ga jos east ga jos north da basa muna da ward ward guda saba'in da biyu a arewacin plateau to an ka duba sun suna da romfin suna da ishirin da uku ne mu sauran kabilu muna da arba'in da takwas mu fahimci juna ba to nan gaba mu za mu gwada jan layi To kayan maganar kun fi birom yawa kuma sha'ani ne na demokradiyya. Me yasa ba za ku bari a je zaɓe ba domin ku nuna yawanku? a ah, ba wai, ai sayan fom na sanatan da shi gwamnan ya yi hakika ina tambatar maka ba bari za mu yi kawai wai ya je automatic ba hakika ba da juma ba za ka ji waɗansu ma sun fito daga shauran kabilu sun sun tinkare shi kuma na gwamna muna tambatar maka mu maganan a fara daga arewa mu baya rayin eh, mu eh, ana maganan waya dace ne inda aka gama a fara siyasa ba a dace ba ne mu hakika mu fi so a yi abin da ya dace mu wannan gwamnan ya tafi wani bangare. Kun saurari Reverend Adaji mai magana da yawun ƙananan ƙabilun da ke Plateau ta Arewa. To daga jihar Plateau sai kuma jihar Katsina inda ita ma ke ƙoƙarin zaben fidda gwani don sanya mutanen da za su yi mata takara a zaben shekara mai zuwa. Wakilinmu Abdullahi Tanko ya ji ta bakin Yusuf Sani 'yar Santa wanda ya bayyana cewa ya dace jam'iyyar ta APC ta duba abin da mutum ya yi a baya kafin tsayar da shi takara. Wato abubuwan da zan faɗa game da ita wannan babban jam'iyya ta mu musamman ga zaben hidda 'yan takara ya kunno kai nake so in ba da shawari wanda ya kamata mu yi don mu ainihin mafita wato dole ne mu zo mu zanna mu yi koyi da wa'ancan yan uwana mu na kudancin ƙasar nan wa'anda idan za su fita ɗan takara ko daga kan kansila ne zuwa sama to sai sun diba irin ayyukan da ya da can lokacin da yake aiki kamar yadda muke son mu yi koyi da su ne muka ga cewa ya dace ma mu kai mu nan funtuwar da ɗan dume inda muke son mu tsaye da ɗan takararmu ta wannan hanyar mai suna salisu gambo modibbo muna son ya zo ya wakilce mu zuwa abuja a majalisar wakilai ba wani abu ya sa muka haka ba saboda mun diba irin ayyuka na alkhairi da ya lokacin da yake a manajan darakta a Sokotarma Basin wanda yasa muke kira ga jam'iyya uwar jam'iyya ta tsaya ta yi adalci ta ga cewa irin waɗannan mutane a yi kira ga mutane su hito su zaɓe su sannan kuma shi wannan bawan Allah Salisu Gambo Modibbo dan dume akwai ayyuka da ya kaman irin zan dan faɗi kaɗan daga aljihun sama a ba da ruwa na sola kaɗai ya gina talatin da biyar eh, daga dan dume zuwa funtuwa rijiyar burtsatse daga aljihunsa ya gina za su kai ishirin daga ɗan dumi zuwa nan funtuwa banda ba da guraben ilimi da ya rika yi da kuma ɗaukan ma'aikata wanda ba mu iya gane ma yawan su to kaga wannan ayyuka na alheri shi kamata ko ina al'akar da shi ko jami'a idan jama'a suka ce ga mutum sun hito da shi a diba ayyukan da yayi ba wai an ce sauran yan takara ba su da kirki bane ko abu a'a mu yi koyi da irin wannan yadda in yaje can inda zai wakilce mu ko jiha ko gwamnatin tarayya za ga cewa irin wannan taimakon zai ci gaba da yi musamman yanzu gashi jama'a suna ta barkowa suna shigowa jam'iyyar APC saboda wancan rashin adalci da cin amanar da zalunci da jam'iyyar PDP ta yi masu wajen yadda za su tsara nasu 'yan takara wanda har ma sun tsaida su musamman yadda shi gwamna Shema na jihar Katsina ya ɗauki jam'iyyar PDP ya saka cikin aljihun shi sai yadda ya ga dama to wannan ya jaza ma wa'anda ma ke ƙaunar PDP yanzu duk sun baro ta sun dawo wannan jam'iyya ta mu ta APC saboda haka nake kira lalle jam'iyya uwar jam'iyya ta APC ta tsaya ta yi adalci kada a maimaita abin da ya taba faruwa 2011 wannan shi ya jaza mana faduwar zaben gwamna a nan jihar Katsina da wasu zabuka gashi an ci zabuka da yawa daga farko amma saboda wannan rashin adalcin yasa aka zo aka faɗi zaben saboda haka don Allah don Annabi uwar jam'iyyar APC ta tsaya ta yi adalci To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan rediyo faransa bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya